Wa'ala ala wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyar ga watan Sha'aban. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha tara ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hambil firakil islamiyya muna cikin bayanin 'yan aƙidan karramiya wa'anda satin da ya wuce mun yi bayanin cewa wa'annan 'yan karramiya wato sunan shugabansu shine Muhammad bin Karam As-Sajistani shi wannan bawan Allah yana da'awan gudun duniya yana da'awan ainihin zikiri da sauransu to shi ya sanya da yawa daga cikin malamai suka sanya shi daga cikin sufaye shi Muhammad bin Karam. to muna cikin bayanai akan kirkiro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa domin su 'yan karramiya sun ɗauka ƙirƙiro hadisi in dai ba mutum ya yi da mummunan manufa ba ne sun ɗauka wai ya halatta ya halatta mutum ya zauna ya ƙirƙiro hadisin ƙarya ya jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda malam ya yi bayanin cewa ya kawo magana wato anan an kawo magana imamu suyubi inda yake cewa wa sharruhum sufiyatun qarwada'u mutasibina al fi ma yad'u fa qubila minhum rukuna lahum hatta abana hal hum cewa mafi sharrin mutane wajen kirkiro hadisai a jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sune sufayi u. sun kirkiro hadisai mutasibin al'ajira suna masu neman lada a wajen Allah fi ma yadda u a cikin abin da suke da'awa faƙubilan minhu minhum sai aka amshi wannan kirkira daga gare su a tumana gama garin mutane suka amshi wannan kirkiran ƙarya kuma suka gamsu da shi rukunan lahumu saboda karkata zuwa gare su hatta bana halqula humuhum har wa'annan wanda su su ne wato ma'ana manya-manyan malaman hadisi wanda sun kai matuƙa makura wajen ilimin hadisi suka fito suka yi bayani suka nuna wa mutane cewa wannan aƙida mummuna aƙida shi kuma irin wa'annan hadisai ba ya halatta a yi aiki da su duk wani hadisin da wani mutum ya zauna ya ƙirƙiro shi domin ya cimma wani buri nashi to wannan hadisi ba aiki da shi to malam na cikin bayani sai ke cewa qult sai na ce bismillahir rahmanir rahim qul bismillahir rahim sai na ce wa qawluhu humuhu mubtada'un wa khabaru eh silatul mawsul wato cewa da yayi humuhu din nan ai mubtada ne da khabar wato sila ne na mawsul la mahalla min al-i'rab ba shi da mahalli a cikin li'irabi qultu ula ism mawsul e eh, uladin nan iso mausul ne bi ma'ana allazina ai hatta hatta abana allazina humuhumu hmm. shine fa'il abana eh shi wannan wannan uladin shine fa'il na abana wa qawlu humuhumu Mubtada wa khabaruhu silatul mawsul cewa da yayi humuhumu din nan mubtada khabar ne a mubtada da khabar ne an gane ku kuma gaba daya wannan mubtada da khabar shine silatu lil mawsul la mahalla laha min al i'rab na'am ala sharih rahimahullah mai sharhi na ainihin wato hadisin imam suyudi alfiya na imam suyudi wato yana cewa shine al-allama ali bin adam na'am wa fi ittihad al-walubi ali bin adam al-walubi yana cewa wa fi ittihad al-mubtada wa khabar min at-ta'zim wato a cikin haduwan mubtada da khabar akwai wani irin girmamawa ma la yakhfa wanda baya kuya ya nuna malaman da aka kira aka ce umu umu din nan wato malaman lalle sun kai gaya wajen ilimi na'am ka qawlu ana abu najam wa qawlihi kamar maganan wani mawaƙi ya cewa ana abu najam wa iri shi'iri ni ne abu najam kuma waƙe na waƙe na ne waƙe na waƙe na ne bi wake na ya kai intaha wajen zama wake wal ma'ana humul balighuna fil hizb wal istiqan wal ma'ana ma'anan wannan wayannan malamai sun kai makura a wajen hadda da ƙwarewa, tamyiz al khabith ala ghayat al wato da kuma bambance hadisi wanda yake datti suna bambance hadisi mai kyau daga mara kyau sun kai gaya na kololuwa wa qawl shaykh rahimahullah da faɗin shaykh Allah ya masa rahama kalwadihi na fifa fada'il suwar kamar masu kirkiro hadisi dangane da falalan surori kowace sura ya kawo hadisinta yani bi hadha allazina yad'una al-ahaditha wato abin da yake nufi da wannan shine allazina yad'una al-ahadith kisbatan sune waɗanda suke kirkiro hadisai wai domin neman lada a wajen Allah sun kirkiro hadisi sun yi ma annabi ƙarya wai kuma suna neman lada wajen Allah izamihimul batil da rayawansu na ƙarya na barna wada'u a hadisa fi fada'ilil qur'an suratan suratan sun kirkiro hadisai game da falalan qur'ani sura sura kowace sura da falalanta kowace sura da falalanta min ha'ula'i kama akhbarana al-imam az-zahabi daga cikin wayannan masu kirkiro hadisan ƙarya kamar yanda imam az-zahabi ya ba mu labari rajulun yuqalu lahu nuhu aljami akwai wani mutum ana kiran shi nuhu aljami sunan shi kenan nuhu aljami li'annahu tadalla wata makana fi jami' fi jami' al'ulum wato an kira shi nuhu aljami saboda ya koshi ya yi karfi kuma ya ya kafu a cikin dukkan ilimi kowane fanni na ilimi wato ya koshi kuma ya kafu a cikinsa wa akhadha al-uluma min al-ulama ya karbi ilimin muka daban-daban daga manya-manyan malamai wanda suke kwararru a fannonin su akhadha al-fiqha an abi hanifa ya karbi fiqhu daga abu hanifa wa ibn abi layla da ibn abi layla wal hadithu an al-hajjaj bin arqa ya karbi hadisi daga hajjaj bin arqa wa tafsir an al-kalbi ya karbi ilimin tafsiri daga imamul kalbi wa muqatil da wal magazi an ibn ishaq ya karbi ilimin magazi wato ilimin da ke da alaka da yaƙoƙi ya karɓa daga ibn ishaq waliyal qada fi khilafati mansur wato ya jagoranci alƙalanci a lokacin shugabancin al mansur daga cikin daga cikin alƙalai daga cikin ainihin khulafa na banu abbas wamtaddat hayatu kuma rayuwarsa ta tsawaita Allah ya ba shi tsawon rayuwa shi wannan bawan Allah Nu al wa lahu min aina laka an ikrama an ibn Abbas radiyallahu anhu ma. wato wata rana da aka fahimci cewa wannan bawan Allah wato yana yawan kawo hadisai dangane da falalan kowace sura kowace sura sai ya kawo hadisai da dama game da ita to shine sai ake tambayansa min aina laka an ikrama an ibn abbas wai a ina ne ka samo hadisi daga ikrama daga ibn abbas radiyallahu anhu fi fada'il alquran suratan suratan game da falalan qur'ani sura sura a ina ka samo walaysa inda ashabu ikrama hada wato duk daliban ikrama ba su da wannan daliban ikrama manya manya da suka yi karatu a wajensa babu wanda yake da wa'annan falalan sura kowace sura da falalanta sai kai kaɗai kawai faƙala inni ra'aytun nasa qad aradu an alquran aka ce ina ka samu wannan sai ke to in inni ra'aytun nas qad aradu an alquran to abin da ya faru lalle na ga mutane sun bijire wa qur'ani sun kau da kai daga qur'ani washtagalu bi fiqhi abi hanifa sai suka shagaltu da fiqhu na abu hanifa wa magazi ibn ishaq da magazi na ibn ishaq wajen tarihi wa wada'tu hadha alhaditha hizbatan sai na kirkiro wannan hadisi domin neman lada a wajen Allah wato ya kirkiro wannan hadisi ne don ya ga mutane sun kau da kai game da alkur'ani mutane da yawa ba sa damuwa da haddace qur'ani ba sa damuwa da sanin tafsirin ƙur'ani. amma sun shagaltu da fiqhu na Abu Hanifa sun shagaltu da littattafan tarihi musamman magazi na Ibn Ishaq to shi wannan bawan Allah Nuh al-Jami' da ya ga cewa lallai mutane sun shagaltu da wannan shi ne a lokacin sai wannan bawan Allah sai ya kirkiro wa'annan hadisan kamar yadda ya faɗa Ya ce sai na kirkiro wa'annan hadisai domin neman lada a wajen Allah ya kirkiro wa'annan hadisai don ya nuna wa mutane falalan kowace sura saboda ya kwaɗaitar da su game da karatun alkur'ani ya kwaɗaitar da su game da sanin cikin ƙur'ani, sanin tafsiri shi yasa ya kirkiro ƙarya ya jingina ma annabi domin ya ɗauke hankulan mutane daga karatun fiqh na Abu Hanifa ya ɗauke hankulan mutane daga karatun magazi na Ibn Ishaq to kaga abin da ya aikata din nan wato ta wani bangare alkhairi ne ta wani bangare sharri ne ko ta ina ne ya zama alkhairi wato ta bangaren da ya zama alkhairi shine ta bangaren wato janyo hankulan mutane zuwa ga alkur'ani wannan abu ne mai kyau ina fatan gani janyo hankulan mutane da ya musu wa'azi akan su dawo zuwa ga alkur'ani su dawo zuwa ga sanin ma'anoninta an gano wannan ko kamar yadda babban malaminmu a sheik abokan mahmud gumi allah ya ji kansa ya wallafa littafi tafsirin alkur'ani mai suna rabbul azhan ila ma'anil qur'an wato dawo da kwakwale zuwa ga sanin ma'anonin alkur'ani an gane wannan ko in dai malami zai ringa yin wa'azi zuwa ga mutane su dawo zuwa ga fahimta alkur'ani wannan abu ne mai kyau amma ina ne gizo ke saka ina ne malam yayi kuskure malam yayi kuskure ta hanyar kirkiro ƙarya ya jingina zuwa ga manzon Allah cewa manzon Allah ne ya faɗa ya kirkiro hadisai na ƙarya da yawa kowace sura da falalanta Dan ya janyo hankulan mutane zuwa ga karatun alkur'ani da sanin tafsirinsa kaga idan muka ɗauki ra'ayin malamin nan kamar yana nuna kenan cewa a cikin qur'ani babu wata aya da mutum zai iya kafa hujja da ita wajen janyo mutane zuwa ga ainihin karatun alkur'ani sannan babu hadisai ingantattu da mutum zai iya amfani da shi wajen janyo mutane zuwa ga sanin farallan alkur'ani dole sai an kirkiro ƙarya an jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kafin kafin a iya kwadaitar da mutane zuwa ga karatun Qur'ani da sanin ma'anoninta ina fatan gane wannan to kaga a cikin maganar malam kamar yana nuna mana kenan kuma ka dauki lazimul mazhab kamar yana nunawa kenan cewa musulunci bai cika ba babu wata aya babu hadisai da za su kwadaitar da kai falalan karatun qur'ani falalan ainihin sanin fikiyon qur'ani dole sai an ƙirƙiro ƙarya an jingina zuwa ga manzon Allah sa'annan a iya janyo hankulan mutane kaga wannan ya ci karo da doron nasin alqur'ani al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kaga wannan aya ya nuna mana wato Allah ta'ala ya cika mana addinin mu kuma ya cika mana ni'imarsa kuma ya yarda mana musulunci ya zama addini an gane wannan ayi shine imam malik ya cewa fa ma lam yakun yawma izin dinan la yakun al yawma dinan duk abin da bai zama to addini a zamanin manzon Allah ba ba zai zama addini a yau ba kenan duk wani hadisi wanda babu shi a zamanin manzo Allah ba zai yiwu ya zama hadisi ba a yau an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine dalilin da yasa wannan bawan Allah ya kirkiro wa'annan hadisai domin samun lada a wajen Allah domin kwadaitar da mutane zuwa ga sanin ma'anonin alkur'ani an gane wannan ko na'am al'anu abu hatim abu hatim yayi magana dangane da wannan babban malami nuh al-jami' jama'a kulle shay'in illa ya ce ya tara komai ya tara komai sai dai gaskiya ne kawai bai tara ba an gane duk wani ilimi yana da shi ya tattaro komai sai dai gaskiya babban malami ne amma magaryaci ne an fahimci wannan ko an gane wa minhum mai sarabina abdurrabbihi albasari daga cikin su daga cikin masu kirkiran ƙarya wai ana neman lada a wajen Allah wa iyaz billah akwai maisara bin yi albasari al'akal kasarar da akali eh ana kiran shi al'akal saboda yawan cin abinci an gane ko malami ne amma akwai cin abinci da yawa eh, qala ibn mahdi qultu ne maisara bin abdurrabbihi wato ibn mahadi mahdi ya ce game da shi ya ce qultu li maisara bin abdurrabbihi wata rana na tambayi maisara bin abdurrabi min aina jita bi hadhihi al-ahadith wai daga ina ka zo da wayannan hadisan ne man a kaza falahu kaza duk wanda ya karanta aya kaza ko duk wanda ya karanta sura kaza yana da lada kaza kowace sura fa kowace sura sai da ya kirkiro mata hadisi a ina ka samo shi ne ala wada'tuha uraqibu an-nas biha yace na kirkiro ta ne ko na kirkiro su ne ina kwadaitar da mutane game da su ina faɗaitar da mutane saboda su dawo su karkato da hankalinsu zuwa ga alkur'ani an gane wannan ko to kaga a nan wajen ya halatta babban malami gashi babban malami ya halatta misali a kama sunan shi a gaya wa mutane cewa ku yi hankali da wani idan ya ruwaito hadisi shi ne a yi hankali da shi shin ya halatta ya halatta me yasa ya halatta saboda kariya ga addinin musulunci idan idan kare mutuncin mutum ya yi karo da kariya ga addini wanne za a rijayar yawa shi malamin yana da mutunci to a tsare mai mutunci addini ma yana da mutunci to idan ya zamanto idan ana so a kare mutuncin addini dole sai an ci mutuncin malamin to me kamata a yi a kara addinin malamin a musulunci ya sha wahala ko yaya yau idan ya kasance idan an kara mutuncin malam addini zai sha wahala to ya kamata wato a ci mutuncin malam saboda kariya ga addinin musulunci amma in akwai yadda za a yi a kara mutuncin malam a kara mutuncin addini duk guda biyu za su taru to sai a yi amma idan ba zai yiwu ba sai guda ɗaya sai a duba wanda ya fi muhimmanci In za ta idza tazahamatil masalih a a'laha idan maslaha ya yi cinkoso ya zamanto wato maslaha guda biyu suka haɗu ga kare mutuncin malam ga kare mutuncin addini ya zamanto dole guda ɗaya za a yi in an taɓa wannan to za a kare wancan in an kare wancan za a taba wannan to wanne ya kamata a yi to sai a baiwa addinin musulunci kariya ko da mutuncin malam zai zube kun gane wannan shine aikin da malaman hadisi suka yi malaman hadisi sun yi littattafan jarh wa ta'dil a cikin wannan littattafai na jarh wa ta'dil suna kama sunan manya-manyan mutane sun ce wane makaryaci ne wane mai girgiro hadisi ne ku yi hankali da wane saboda dajjal ne shi an gane ai ko su ce wane da ifi ne shi ko su ce maka wane wani mudallisi ne shi sai ka ga wani babban malami kana ganin mutuncin shi sai a gaya ma cewa mudallis ne shi to kaga wannan ba ko malaman da suka yi wannan ba su yi wannan don cin mutuncin mutum ne. a sun yi ne don kariya ga addini an gane wannan ko da a ce akwai yadda za su yi su kara addini ba tare da sun yi haka ba to da sun yi kama sai ya zama to ba makawa dole sai sun yi to yana daga cikin wannan shin abin da ya shafi jarwa ta'dil shin jarwa ta'dil ya takaita ne ga hadisi kawai ko ana yi a wannan zamanin ga ga ainihin miyagun malamai da suka kauce iya yi? ana iya yi misali yanzu akwai malamin da yana batar da jama'a sai ka ga wani bawan Allah zai je karatu wajen shi za ka iya cewa ka yi hankali da malam wani domin shaidani ne ka yi hankali da malam wani domin dan biri'a ne za ka iya yi ko shin ka san cewa malam wani dan shi'a ne kuwa to ka yi hankali da shi dan shi'a ne bakin girin wannan ya halatta ya halatta ina ba san gane wannan so akwai mutanen da suke cewa jarh wa ta'dil kawai ya takaita ne kawai da ilimin hadisi wai ba daidai bane a ringa kama sunan malamai ana cewa wani dan sururiya ne wani dan haddadiya ne wani dan ikwanul muslimin ne wani dan kaza ne da sauransu ina fatan gane wannan wai suna cewa jarh wa ta'dil kawai ya takaita ne kawai ga ilimin hadisi to gaskiya wannan fahimta ba fahimta bane mai kyau fahimta ce mummuna an gane manya-manyan malaman sunna su ibn bas su ibn usaimin suna yin jarwa ta'adil a wannan zamanin na batan gane suna kama sunan malamai in ya zamanto dole in ya zamanto babu wata hanya sai an kama sunan malaman an gane ko wato idan suka hararo cewa babu wata maslaha in ba a kama sunan malaman ba an gane ko a nan wajen za ga suna kama sunan malamai sheik mukbil bin hadi alwadihi ya wallafa littafi na musamman ana tambayan shi sunayen malaman zamani me za ka ce kan malam wane sai sheik mukbil ce malam wane wato yana kirkiro hadisai ko malam wane yana yawan kawo hadisan ƙarya ko malam wane wato dan bid'a ne ku yi hankali da shi ko malam wane dan sururiya ne ko malam wane wato dan qur'aniyun ne ku yi hankali da shi to ana tambayan shi fatawowi kan malamai kuma yana bayarwa kuma me yasa yake bayarwa kamar yadda ilimin jarwa ta addini wato ba kowane kwashi kwarab a cikin ilimin hadisi zai jarwa ta addini ba sai mutumin da ya nuna a cikin ilimin hadisi sannan zai jarwa ta addini haka nan jarwa ta'dil wajen aqida ba kowane mutum bane zai yi an gane sai mutumin da ya san aqidan ahlus sunna da kyau ya san manhajin ahlus sunna da kyau irin su Nasiruddin Albani irin su Ibn Baz irin su Ibn Uthaymeen irin su Fawzan ire-iren su ina fatan gane wannan idan aka saki abun a hannun ƙananan yara aka saki abun a hannun yan bana bakwai me zai faru ga addini samu sauda za a samu tauda zai zama to kowa da kowa yana shiga cikin jarwa adini da wanda ya dace da kara da kiyashi kowa sai ce shi malamin jarwa ta'dil ne alhali jarwa adini yana da sharda yana da mawani malamai sun yi wallafa akan wannan ba kowane mutum bane malamin jarwa adini jarwa ta'dil wajen wajen ilimin hadisi jarwa adini wajen aqida yana buƙatar malamai jahabiza rasikhuna fil ilm ina fatan gane wannan to amma malaman nan da suke cewa ba a yin jarhu wa ta'dil sai ga ilimin hadisi kenan idan aka samu wasu malamai suna da wasu irin miyagun akidu wanda wanda wanda ainihin gama garin mutane suna kallon su a matsayin mutanen kirki kenan ba za a musu jarhu wa ta'dil ba a bayyanar da sirrin su domin mutane su gane sharrin su ba za a yi ba kaga za a yi saka manya-manyan malamai daga cikin malaman salafiya na wannan zamani sun yi hakan an gane saboda haka ba laifi bane dan an yi hakan to amma dai abinda muke ƙara maimaitawa ba wai kowane karamin yaro bane zai kama malami dan zaka iya samun malami ahlus sunna yayi kuskure ta anta ya shi bid'a kuma malamin malami ne dan bid'a sai ka ce shi ahlus sunna ne kamar yadda ake samu yanzu kaga wasu su ce ai ba sai an yi jarhu wa ta'dil ga sufaye ba duk duniya kowa ya san sufaye ba ta tuni ba sai an yi wa yan shi'a ba kowa ya san yan shi'a ba ta tuni shin shi irin wayannan sun cancanci su jarhu wa ta'dil shi idan kowa ya san sufaye ba ta tuni zai yi su iya batar da mutane ba zai yi ba gashi nan suna tabbatar da mutane ashe duk wata kungiya ko shi'a ne ko sufaye ne ko qur'aniyu kowanne daga cikinsu malamai sun musu jarwa ta'dil shek Mukbil yayi wa 'yan Shi'a yayi wa Sufayi yayi wa Ikhwanul Muslimin yayi wa Sururiya yayi wa Haddadiya yayi wa duk wata kungiya da ya sani a zamanin sa in an tambaye su in an tambaye shi game da su yana musu jarwa ta'dil ina fatan gane wannan saboda ba laifi bane ambatan sunan malami an gane ko idan maslaha ya hukunta hakan a wani malami ya yi baiti kamar haka yana cewa alƙadahu laisa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fiskan wa mustafkin wa man talaba i'anata fi izalati munkari ya ce alƙadahu laisa bi gibatin fi sittatin suka ba wai giba bane a cikin mutane shida mutane shida dan ka soke su ba giba ba ne mutazallimin wato mutumin da yake neman haƙƙi idan mutum yana neman haƙƙi an zalunce shi sai ya zo ya kai ƙara wajen alƙali ya kai ƙara cewa wane ya zalunce ni ya ƙwace min kuɗina ya mun kaza ya mun kaza a ƙwato min haƙƙina kaga a nan wajen ya kama sunan mutum ko kuma da ya kama shi ya ce ya zalunce shi kuma ya aibanta shi kuma a lokacin da ya kai karar shi kotu wannan mutum baya nan a nan wajen mai yayi gare shi ya yi giba ko in kana neman haƙƙi an zalunce ka kana iya kama suna wane ya zalunce ni ina so kotu ta karɓo min haƙƙina wa mu'arrifin da mutumin da yake ta'arifi in za ka yi ta'arifi game da mutum za yi misali kana kana ta akwai akwai abdullahi kala kala akwai abdullahi fari akwai abdullahi faki akwai abdullahi gajere akwai abdullahi dogo akwai abdullahi gurgu akwai abdullahi wanda ba gurgu ba da ka sai ka ce abdullahi ya ce in kai da kai aka ce wani abdullahi ya haɗa abdullahi mana ce abdullahi suna da yawa ya za a yin gane shi sai ka ce abdullahi gajere ko kuma ka ce abdullahi gurgu misali wato ka faɗa haka ne ba don cin mutunci ba ka faɗa ne don ka yi arifin shi in baka yi haka ba zai gane ba ya san abdullahi sun fi goma an gane ko daga ce mai abdullahi gurgu sai ce to na gane na gane misali an gane amma idan ka yi don cin fuska ne gare shi ka yi laifi amma in ka yi ne don ka yi ta'arifi ba laifi ba ne misali wa muhazzirin kuma in ka yi don ka yi tahziri tahziri kamar yaya kaga wani yaro yana zuwa wajen wajen mutanen da suke da fikira mara kyau suna da fikira na sururiya suna da fikira na hajjajiya suna da fikira ga wani ikwazin musulmi suna da fikira na qur'aniyun sai kaga wani saurayi yana zuwa karatu wajen su to kuma saurayi ka san bai san addini ne kuma ka san saurayin bai san cewa mutanen yan bid'a bane to sai ka kira yaron ka ce wane ina kake zuwa karatu yace ina zuwa karatu wajen malam wani yace malam wani shedan ne malam wani dan bid'a ne ka daina zuwa karatu wajen zai fatar da kai ka ganin ka miji taziri ne ka shedin ka da zuwa karatu wajen malam wani zaka iya ambaton sunan malam wani ka faɗi hakan an gane wannan ko ka shedin ka da zuwa karatu wajen malam wani dan kare ya fatar da kai wa mujahirin fiskan da mutumin da yake bayyanar da fasikanci zai sha giya a fili a gaban jama'a yana runguma 'yan mata a fili a gaban jama'a ina fatan gane wannan wa mustaftin da kuma mutumin da yake neman fatawa kamar matar Abu Sufyan radiyallahu anha ta zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah inna Abu Sufyan rajulun shahihun la yudini min an-nafqa ma yakfini wa yakfi baniya ya rasulullah lalle Abu Sufyan mutum ne marowaci baya bani abinda zai ishe ni kuma ya ishi ƴaƴana illa ma a kasu min malihi bi ilmi sai dai abin da na karba daga cikin dukiyarsa ba tare da ya sani ba shin ya rasulullahi ya halatta in yi hakan sai annabi ce na'am khuzi min malihi ma ya ki wa yakfi ki bil ma'ruf ki cira daga cikin dukiyarsa abin da zai ishe ki kuma ya ishi 'ya'yanki, wato gwargwadon iko ba tare da kin wuce gona da hiri ba an gane wannan ko to kaga anan wajen ta ce inna abu sufyan rajulun shahihun lalle abu sufyan mutum ne marowaci an gane ko wa man talaba ana fi izalati munkari da wanda ya nemi taimako a wajen kusar da munkari wani ne yake so wani ne yana aikata laifi ya mishi wa'azi ya mishi wa'azi bai ji ba ya mishi nasiha bai ji ba sai ce tunda na mai nasiha na san yana jin nauyin malam wani Barin in gaya ga yawa malam wani sai ka samu malon wani ce akar maka lawo ka san wani sai ka kira sunan wannan ce wani din nan fa yana aikata kaza yana aikata kaza na mishi nasiha bai ji ba shi yasa na same ka dan yana jin maganar ka ina ba san Ka kaga ka kai ƙara wajen malon wani domin kana son malon wani ya gusar da wannan munkarin ko ba ka ba to anan wajen dan an kama sunan wannan ka ce mai wane yana yin kaza ba a sanya wannan daga cikin giba wanda aka hana kun fahimci wannan aiki to amma kuma idan mutum zai yi wannan malamai sun shimfiɗa ƙa'idoji da dokoki a kan shi farko kafin ka yi inkarin munkari sai ya zamanto ka san munkarin ka san kuma yadda ake inkarin shi an gane baya halatta mutum ya yi inkarin abin da ya fi ƙarfin shi idan mutum zai yi inkari sai ya inkarin abin da ya fi ƙarfin iliminsa a nan wajen ya yi kuskure akwai matsaloli wanda ana ba wa manyan malamai ne akwai matsaloli wanda ƙananan ɗalibai ma suna iya inkarin shi ina ba gane wannan to kaga irin wannan idan mutum zai yi inkarin wani abu zai kama sunan malami sai ya duba shin akwai maslaha wajen kamawa shin kama sunan zai haifar da ɗa mai ido ko zai cutar da salafiya in dai kama sunan zai cutar da salafiya kuma zai sa jama'a da yawa su tarwatsi zai kori jama'a da yawa ya hana su fahimtar salafiya to ya zamanto wajibi ya yi wa'azi ya faɗi laifin ba tare da ya kama suna ba amma in ya kama sunan in ya zamanto kama sunan in ya yi babu wata ɓanna da za ta faru bilhassali ma za a samu maslaha ne to a nan wajen sai ya kama suna ina fatan gane wannan na'am to kaga a nan wajen malaman hadisi sun kama sunan Nuh aljami duk da cewa babban malami ne saboda sun ga cewa akwai maslaha ga yin hakan sannan yin shiru kuma akwai masada. mutanen da suke kaddara masalih da mafasid su ne manyan malamai rasikuna fil ilm an gane wannan ko yanzu misali ga wani dan fatawa ga wani dan bayani na shekara bi a cikin littafinsa alhassu alal mawadda wal itilaf والتحذير من الفرقة والاختلاف لفضيلة a الدكتور ربيع بن هادي أمير المدخلي yana magana magana ne mai tsawo yana cewa wa minha yace haza nau'un min at-tanbi ila suluki dariqil hikima fi da'wati nas ila Allah yace wannan nau'i ne na tambihi zuwa ga shiga hanyar hikima wajen kiran mutane zuwa ga Allah inji Sheikh Rabi' wajibi ne ga malamai su shiga hanyar hikima wajen kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace wa minha daga cikin hikima Allah ta subba jama'atuhum kada ka zagi jama'ansu kada ka zagi su sai malai ya kawo aya wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi kada ku zagi abinda su kafirai suke bautawa kuma bayan Allah kafirai suna bautan gunki ka ku zagi gunkin in kun zagi gunkin fa yasubbullaha su kuma kafiran za su zagi Allah domin su mai da martani za su zagi Allah aduwan bi gairi ilmi saboda wuce gona da iri ba tare da ilimi ba ina ba gane idan ka zo ka ce misali sai ka kira sunan wata kungiya sai ka zage ta shin me zai faru kai ga ga naka bangaren kaga ka janyo kai ma a zagi naka idan ka zo ka anta yawo malaman mutane a shar yaya ka janyo kai ma mai zagi naka to ka gani ka zo ka anta yawo malaman mutane a shar to kai ma ka janyo ne a zagi naka shine abin da shekar biyu ke faɗa kada ka zo ka zagi ƙungiyansu in ka zagi ƙungiyansu za su mai da martani an gane wannan ko kada ka zagi malaman mutane in ka zaki malaman mutane ka aibanta shi to su ma fa mutanen fa suna da baki an gane shi ashar ba kaɗa ba koye shi ake yi ba ba ashar kusan kowa ya iya yawwa to shine shek rabi ke cewa ana qul lamma zahabtu ila sudan yace ina cewa lokacin da na tafi sudan nazaltu fi bor sudan na soka a wani waje ana kira shi bor sudan fastaqbalani shabun shabu ansari sunna sai wani saurayi na ƙungiyar ansaru sunna a wata ƙungiya a sudan ana kiranta ansaru sunna to sai samarin ansaru sunna sai suka fuskance ni wa ƙalu suka ce ya shek nulfitu nazaraka a ila suka ce ya shek kafin ka fara wa'azi tunda ka zo garin sudan kai bako ne kafin ka fara wa'azi muna so mu waiwayar da tunaninka zuwa ga wani abu kafin ka fara wa'azi kulsu sai na ce tafaddalu ku ci gaba kanu suka ce ta bi ma shi ita ƙul ƙalar lahu ƙalar rasulu ko ƙalar rasulullah suka ce akar maka allah ta abin da ka gada dama ka ce ƙalar lahu ƙalar rasulullah ba matsala ka kawo duk wani aya ka kawo duk wani hadisi ba matsala wada'an bi ma shi ita min al-bid'i wa dalalat ka soki duk abin da ka gada dama na bid'o'i da fata gada dama ka ce maulidi bid'a ne tawassuli da ake yi da shehunnai bid'a ne kika kawo maganar layu da guraye maganar kaza duka ce bid'a ne zagin sahabbai ka ce bid'a ne an gane wannan ko wato ka soki duk abin da ga dama na bid'o'i da bata min du'a'i ghairillah kaman kiran wani Allah wa zabahi da yanka ga wani Allah wa nazri da yin alwashi ga wani Allah wal istighatha da neman agaji wa hakaza da saura wato ka yi wa'azi ga duk abin da kake so na aƙida lakin sai dai cewa la ta ƙul a ɗa'ifatul fulaniya in kada ka ce ƙungiya kaza nan mutanen sudan za ka iya wa'azi ka soki aƙidan sufanci amma kada ka ce sufaye kaza amma ka ɗauki aƙidinsu ɗaya bayan dai ka warware shi ina fatan gane wannan ka soki ka doki akidinsu ɗaya bayan ɗaya ka warware shi misali ina ba tan gane to idan ka doki su ɗaya bayan ɗaya za su saurare ka amma kada ka ce ƙungiya kaza an gane wani ko a wala ta kul a shekul fulani kada ka ce shehi wani kafiri ne shehi wani ɗan bid'a ne shehi wani kaza ka ruwanka da shehi kai wa'azi ga duk aƙidun shehi. kada ka kama sunan shi idan kai haka za a saurare ka wa haka za da sauran misalai lakin a sai ce la ta nusu ala tijaniya min alfirak kada ka kama sunan tijaniya daga cikin kungiyoyi ka yi wa'azi kan aƙidun tijaniya daga farko ƙarshe har ƙarshe amma ba maganar kama sunan yan tijaniya ina ba san gane wannan walal badiniya kada ka ce yan badiniya ah? wala wala ru'usihim kada ka kama sunan shugabanninsu ina ba gane to yanzu a Najeriya masu da'awan salafiya in kace me mai kare kama sunan wani me zai ce zai ce kai mu mayi ne ya za ka ce kar a kama sunan malam wani ai salafiya dole ne a kama sunan malam wani to yanzu in an kira salafiya yanzu za a iya cire shekara biyu daga cikin salafiya ai ana faɗin salafiya dole sai ka tuna da Sheikh Rabi bin Hadi al to Sheikh Rabi bin Hadi shine ake gaya ma wannan magana kada ya kuskura ya kama sunan shugabannin yan bid'a amma yayi wa'azi akan bid'an su an gane wannan ko a lakin usrudul aqaid sai dai kawai ka jeranta aqidu ka ce kawai akwai ceto gobe kiyama kuma ga ceto na shirka ga ceto na bid'a ba a neman agaji da wani Allah ba a rantsuwa da wani Allah ba a sujada ga wani Allah duka kai ta faɗa wasta tajidu nafsaka qarqubila minka alhaq zaka samu kanka an amshi gaskiya daga wajenka ina fatan gane wannan qultu lahu sai na ce ma dalibin tayyib madalla na gode ma wannan nasiha da kamun Salatu hadha almaslak sai na shiga wannan hanya din fa wajadtu ikbalan aziman minan nas hmm. sai na samu amsuwa mai girma daga wajen mutane kana fata gane wai shin wayannan samari me yasa suka gaya ma shekara biyu wannan magana sun gaya mai wannan magana domin suna so shekara biyu yayi wa'azi wa'azi ya amfani jama'a to shekara biyu kuma dama babban malami ne ya san abin da ake kira hikima ba dan bana bakwai bane wanda kawai zai shi kawai yana kiran kanshi dan salafiya yana faro duk magana da ya ga dama in ka ce mai wannan magana na ka ba maslaha su ke kai ba ɗan salafiya ba ne kai mu mai ne ina ba san to sai biyu ya ce wallahi madalla na gode mu ya ce da na bi wannan hanya sai na samu amsuwa mai girma a wajen mutane an gane wannan ko sai ce wala ta zunnu ya ɗaliban ilm kuna ji na hmm. ce kada ka yi zato ya kai ɗalibin ilimi anna min tamamil manhajil haq cewa wai yana daga cikin cika na manhajin gaskiya annahu la budda an tasubba shuyukahum cewa wai kafin ka ci kadan salafiya dole sai ka zagi malaman yan bid'a sannan ka ci kadan salafiya sai ce kada ka yi zaton haka wannan sai daga cikin cikan salafiya dan akwai masu wannan tunanin wai anna min tamamil manhajil haq annahu la budda an tasubba shuyukahum wai lalle yana daga cikin cikan manhaji na gaskiya ka kama sunan malaman yan bid'a ka ce kai shehi ne? kai jahili ne kai daƙiƙi ne wai kana wa'azi ne wannan kuma wai kana so a gane ni shine shekarbi yake faɗakar da samari yan salafiya in dai salafiyan da gaske ake yi yace ba makawa kada ka yi tsammani ba makawa sai ka zagi malamansu wata ana fihim ka ba makawa sai ka soki malamansu fa inna allaha subhanahu wa ta'ala ya lalle Allah ta'ala na cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwa bighairi ilm kada ku zagi abinda su kafiran suke bauta ma koma bayan Allah sai su zagi Allah adwan da wuce gona da iri ba tare da ilimi ba kuma waye jawo waye janyo su zagi Allah kai da ka zagi gunkin su kai ka janya suka zagi Allah to kai ma yanzu ɗalibin salafiya sai ka zo kana tsine ka ce sheikh ibrahim inya sai ka zage shi wa iyaz billah ko ka kama sunan abdulkadiri ko kama sunan shehu tijani ka zazzagai ka tsine mishi ka kafirta shi ka faɗi kalmomi na ɓatanci gare shi shin baka da malamai kana za ka ji daɗi a ringa zagin malamanka ana tsine masa ana wulaƙanta shi la to idan baka so a ringa zagin naka to kada ka zagi malaman wasu ka san ko mutumin kirki ba zai so a rinka zagan mishi malamai ba an gane wannan ko kada ka zamanto ya kai ɗalibin salafiya kada ka zamanto dan kuka mai janyowa mai janyowa uwa jifa au um, an ka subu shek ka ringa zagin shehi au ta kulu duhal ɓatacce au kaza au kaza au a alfulaniya ko dariƙa kaza ya ce ba ta kana haka fa ha indaha na minka to lalle su in kana irin wannan da'awa za su gudu daga gare ka fa ta asar sai ka yi zunubi za su gudu daga gare ka sai ka yi me sai ka yi zunubi Wata kunu na nafartan nasa sai ka zama to ka kori mutane daga fahimtar musulunci wa innakum idan munafirun to lalle idan kuka yi haka kun zamanto masu koran mutane kenan daga addini war rasul sallallahu alaihi wa sallam lamma urs lamma arsala mu'azan wa aba musa ila al-yaman manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya aiki mu'az bin jabal da abu musa al-ash'ari zuwa yaman kala cewa yayi yassira wala tu'assira wa bashira wala tunfira ku sauke wa mutane kada ku ringa takurawa da yawa kar ku zama ɗan takurawa sannan ku ringa albishir kar ku ringa koran mutane an gane wannan ai wani zai ce ni fa idan abin da na faɗa in na san gaskiya ne kowa ya gudu ma zai ce ba a wani maganar hikima hikima kawai shine ka faɗi gaskiya duk dacinta dama gaskiya ne ka faɗi gaskiya duk dacinta amma kuma ka yi amfani da hikima wajen isar da saƙon na ba san gane wannan sai malam ya ce fa hazihi min ad-durqi allati ta yi siyar? wannan yana daga cikin hanyoyi wanda akwai sauwake ma al'umma wa fi tabshir a ciki akwai albishir wa ma fi tamkir kuma a ciki babu koran mutane kenan ba a bukata a ringa koran mutane daga salafiya ko me ake bukata ana bukata mutane su shigo ne in ji shekara biyu bin hadi al-madkhali hafizahullah yace wa wallahi ma dakhaltu masjidan illa wa ara tahallul fi wujuhihim ce, wallahi tunda na aiki nayi aiki da abinda yaron nan ya gaya mu dan ansaru sunna yace wallahi ban shiga wani ba masallacin da na shiga a Sudan face ga amsuwa Na ga haske a cikin fuskar mutane ina yin nasiha suna jin daɗin nasiha na suna farin ciki wala astadiul khuruj min kasratil muqbilina alayya wallahi har ma ya zama to bana iya fita daga masallacin saboda yawan masu fuskanta na eh yusafihuna ni suna mun musafaha hmm. waye da unani suna kira na suna jin daɗi da sauransu to ina masu cewa shekarabi mai tsanani ne shekarabi mai taruwa ne ba ka'ida shekarabi yana kama sunan malamai ya zazzaga shin gaskiya ne kaga ba gaskiya ba ne. an gane wasu ne da suke da'awan su ɗaliban shekarabi ne su ne suke ɓata mai suna an gane wannan ko su suke ɓata mai suna sai a yi tsammani shekarabi ne yake yi an gane ku? to ya kawo ya dai kawo misalai da dama kan wannan al'amari an gane wannan na nuna mana ne wato ba dole bane sai ka kama sunan malami mukaddara ma malami dan bid'a ne ba dole bane sai ka kama sunan shi kana iya yin wa'azi akan aqidun in kana so kai wa'azi akan sururiya ne aqidan sururiya gata gata gata duk malamin da yake da wannan aqida dan sururiya ne ina ba san gane kaga kayi wannan wa'azi ala sabirin Umu. to yanzu ya rage ga ɗalibai su auna in sun ji wani malami yana yi zai ah, ai an mana wa'azi akan aqidan sururiya ashe malam wani na da fahimta na sururiya kenan to amma in ka kama suna zaka tarwata ainihin hata mabiyanka dan zai iya yiwa mabiyanka wasu daga cikin su suna son wancan malamin ba su gama fahimtar kuskuren wannan malamin ba kai ne ka fahimta to kai musu amfani da hikima wajen kokarin nuna musu kuskuren wannan malamin dan su janye daga wannan ra'ayi din misali ina fatan gane almuhim dai wato an yadda a kama sunan wato mabarnata jagorori na bid'a jagorori na hizbiya jagorori na tamyi'i eh? duk irin wannan jagorori na kafirci duk za a iya kama sunansu amma kafin a kama sai malamai sun duba Eh? sun duba masali da Mafasit. ba wai kawai an bar abin a hannun kowa ba ne wannan shine barnan da ke faruwa a najeriya kaga karamin yaro kwanan nan ya fara karatu amma sai ya shiga cikin fagen da ya fi ƙarfinsa. wa Allah ta'ala ya sa wannan nasiha ya amfane mu gabaki daya mu da muke da'awan salafiya na'am na ya kasance Ah, wa min al-mufassirin man mala'u wa hashu kutubahum bi hadhihi al daga cikin malaman tafsiri hmm. akwai waɗanda suka cika wa hashu kutubahum duk dai suka cika ainihin littattafan su da irin wa'annan hadisai hadisai al-mukhtalaqa hadisan da aka kirkiro su fi fada'il suwar dangane da falalan surori ashara ilayhim al-hafiz as-suyuti rahimahullah sai al-hafiz as-suyuti yayi ishara zuwa ga wa'annan malamai masu cika ainihin hadisai da ifai da mawdu'ai a cikin littafan tafsirin su taziran anil iktirari bihi saboda tsoratarwa daga ruduwa da su qala fa man rawaha fi kitabihi kadar yace duk wanda ya ruwaito to fi kitabihi kadar duk wanda ya ruwaito hadisan ƙarya to a cikin littafin sa fa akwai kazanta an gane a cikin littafin sa akwai mai kazanta ya kamata malamin tafsiri ya ringa tace hadisai ba wai ya ringa tura hadisai mawdu'ai hadisai da ifai ya zuba su a cikin littafin ba kuskure ne wannan an gane wannan ko idan malami ya wallafa littafi kuma ya zamanto ya cika su da littattafai hadisai mawdu'ai ko malamin yana da amsuwa ya zama dole a faɗakar da su da ɗalibai cewa ku yi hankali da littafin malam wani duk da cewa malam wani mutumin kirki ne malam wani ya samu amsuwa cikin al'umma amma abin da ya rubuta a littafinsa ba amsashe bane wajen malamai an gane Allahu a'ala ay marrawa tilkal tilkal ahadith al maqzuwa fa fi kitabihi kadar ay duk wanda ya ruwaito irin wannan hadisai na ƙarya to a cikin littafinsa akwai kazanta ay khubsin wa wasqin wa aibin akwai datti akwai duk akwai akwai ainihin khubs wato akwai akwai dauda akwai datti akwai aibi نعم ومن هؤلاء المفسرين الذين نقل عنهم هذه الأخبار الموضوعة daga cikin irin wayannan malaman tafsirai wayanda aka ciranto wayannan labarai na ƙarya hadisai na ƙarya daga wajen su al-Imam Sa'alabi akwai al-Imam Sa'alabi babban malamin tafsiri ne amma tafsirin shi dalibin ilimi ya yi hankali akwai hadisan ƙarya a ciki da yawa wal akwai Imam al-Baidawi shi ma wa abi mas'ud akwai abi abi sa'ud abi sa'ud na eh shi wannan abi sa'ud malamin sunna ne amma kuma yayi kuskure na ainihin tattaro hadisai mawdu'ai a cikin tafsirin sa nan wal wahidi da imam al wahidi wa zamakhshari da imamu zamakhshari shi kuma imamu zamakhshari yana da aqida mutazilanci na an gano wannan ko in dalibi zai karanta littafin sa zai sai an faɗakar da shi ba littafin nan nashi yana da hadari domin ya sanya aqidar mutazilanci da wayau ba kowane ɗalibi zai iya ganewa ba an gane wannan ko na'am eh baizawi da abi sa'ud da wahidi da zamakshari da wasu su duka eh mu tsaya na ko insha Allah sai mu tsaya na amtu eh? shi dangane da bayanin da aka yi na eh. ganin idan akwai misali zai ya jawo mutanen da ake karantar da su a wurin eh. zai jawo matsala misali ko su kasa fahimtar mutum wurin ambatar sunayen misali na'am to yanzu kamar irin manyan malamai da suka ambaci irin su wayancan Hassan Turabi da sauransu misali an ambaci su a cikin littafi kuma an musa raddi misali hmm. to irin wannan da za a ce akai misali a ah, ai idan a littafi ka karanta ka gani a littafi ne ka faɗa amma malaman garinku ya zama zamanto akwai wani malami ya shahara musamman ma kowa ya ɗauke shi ahalus sunna ne ya shahara wajen karantar da sunna kuma yana kokari wajen yada sunnan sai dai yayi kurakurai a cikin da'awan shi to kai din nan kana so ka kama sunan shi ka faɗi yayi kuskure to shi ka ce irin wannan sai an duba tukuna manyan malamai su duba in an kama sunan wannan malami shin mutane za su fahimci da awa salafiya ko za a ƙara kyaman da awa salafiya ne in har abin zai janyo a ƙara kyaman da awa salafiya ne kamar yadda shekaru biyu ya faɗa ba dole sai an kama sunan ba haka shekaru biyu ya faɗa an gane kawai za a iya faɗin kurakurai an gane a nuna wa mutane cewa aƙida ta sururiyanci ba ta da kyau misali kuma za a yi bayanin duk abin da aƙidan sururiyanci ya kunsa na haɗari a yi bayani a yi raddin shi nan gaba idan ɗalibi ya zo ya ji wani malami ya faɗa su ashe malam wani dama yana da fahimtar sururiya ban sani ba na fasan gane akwai ɗalibai da yawa da suke ce mana wallahi malam wani su ba su taɓa sanin cewa yana da matsala ba wallahi da mun zo mun zo mun aibanta shi yanda wasu samari suke wallahi da ba su fahimce mu ba suna son malamin ko malamin a cikin a wayansu akwai wazuka malamin amma daga baya a hankali a hankali suka fahimci ashe malamin yana da kurakurai da yawa suka ce wallahi da muna kama sunan malamin da tuni sun watsa sun bar mu to kaga an ce bashiru wala tunafiru an ce kai albishir ku zamanto masu albishir masu kokarin janyo mutane ba masu koran mutane ba in har akwai yadda za ku nuna wa mutane miyagun akidu ba tare da kama suna ba a yi haka amma in ya zamanto in an kama sunan babu wani mafsada ba shi da wani tasiri a kama sunan a nuna wa mutane yadda abin yake ina ba ta gane wannan to wannan shi ne wa alaikun salam yauwa in malami zai ce wani gari da'awa ya kamata ya san garin da ya ji likito na zo cikin garinku kada in zo in ɓaro muku yaya garin naku yake kaga sai mutanen su gaya miki to in kana so mutane su gane to kai kaza kai kaza in dai abin da faɗa bai saba ma shari'a ba zai kai kamar Shekaru biyu an ce mai ba sai ya kama ya ce zai wa'azi ya kama sunan Sheikh tijani ya masa raddi ba ya fito ya faɗa a ƙirin Sheikh tijani za a saurare shi kuma har ya kawo hujjoji kuma za a samu wasu daga cikin sufaye za su gane ma amma yana kama sunan shehi zai kori mutane gaba ɗaya a watsi yana cikin wa'azin tun masallaci ya cika kafin ya juya zai ga masallaci an watsi to anan wajen an samu maslaha ne ko an samu barna an samu to ashe kenan babban abin da ake so ga da'awa shine yaya za a yi a shiryar da mutane an gani yanda za ka yi ka shiryar da mutane ba wai ka tarwatsa mutane ba to galiban mu yanzu za ga samari matasa su abin da yake tunaninsu kawai duk zafin abu bari mu ɓaro su ko zai janyo ga baki ɗaya a kyamacin salafiya a Najeriya. To wannan ko ba ƙaramin kuskure ba ne ga da'awa, mutumin da yake da irin wannan tunani in har akwai yadda zai ma a daure shi da igiya ko da sarƙa a hana shi wa'azi dole a yi haka. Saboda mutumin da zai kira muku ruwa ba lema, in kun san za ku yi ku kama shi ku hana shi, ya kamata ku hana shi gaskiya. Irin su a ƙa'ida wajibi ne ma a hana su yin wa'azi. in kana da yadda za a hana irin wayannan mabarnata yin wa'azi ya kamata gaskiya ka hana saboda wannan barna ne wato kange mutane daga fahimtar hakikanin da a wasa lafiya. an gane sai mutane su ringa cewa ai ɗan salafiya ai su ne masu kaza sai ai ta jingina ma salafiya abinda ba ba ɗabi'anta ba ne saboda wasu ɓata gari an lura yi to saboda kawai nan ɓata garin dole ne a zare su a zubar da su gefe guda a tsaya a karantar da mutane madarar da awon salafiya wannan shi ne misali mutum ya je garin da yake suna mutunta maganar da kuso ya tsari sosai in aka yi magana akan abu idan mutum ya je wa'azi ya zai ko da wayansu yan zafi sun mai tambaya akan abin to zai dan kana ne ko ya zai abin idan ka je gari misali ka san dai durkuso ba shi da kyau to sai ka je garin da duk malamin da ya ce durkuzo ba shi da kyau za su turwa masa amma in kai wa'azi akan tauhidi kowane kowane bayani kai za su saurare ka amma in kai kan durkuzo za su tarwatse to kaga wannan wa'azi akan durkuzo dole sai kai shi nan gaba to za ka iya dakatar da wannan wa'azi a wannan lokacin a hankali har ka samu amsuwa ga mutanen garin kana samun amsuwa ga mutanen garin sai ka fito ka nuna musu wannan durkusan ba shi da kyau ba wai ka yi shuru ba ne ja da baya ne ga rago ja da baya ga rago ba wai tsoro ba ne shirin faɗa ne su saboda haka in ka zo daga zuwan ka garin kawai ka kama wa'azi kan durkusu da ka san mutanen garin wato kana taɓa durkusu za su watse maka sai kai ta wa'azinka in aka yi wa'azi akan aka tambaye kan durkusu kaka ba da amsa a wannan lokacin sai ka bari a hankali kana zuwa garin a hankali kana zuwa garin ka fara samun mabiya a hankali an fara fahimtanka mutane sun fara jin daɗin wa'azinka ka ɗan yi ƙarfi sai ka fara fitowa kana nuna musu matsayin durkusu a an gane musulunci cewa ba shi da kyau shin a nan wajen ka ɓoye ilimi ne ko ka yi amfani da hikima wajen da'awa ka yi amfani da hikima wajen da'awa ka ga dai shekara biyu wanda ake cewa shugaban yan zafi ne shin a nan wajen ya yi zafi bil hasali ma yana gargaɗi ne ga samari yan zafin cewa su ji tsoron Allah su daina yin wannan suna koren jama'a ne suna janyo ma shekara biyu bakin jini ne suna janyo mai bakin jini wani bawan Allah yake ba da labari a ƙasar ingila wata mata ba ta daɗe da shigowa musulunci ba tana son addini sosai ba ta yi karatu ba amma kawai tana ganin ka za su tambaye ka me za ka ce kan malam wani sai ta fara tambayan ka kawai kan jirgin wata addini idan ta gaba ka bata amsa ba za ta kai ba dan salafiya bane wato tana so ne kawai ta ba tambaya kawai ta ba tambaya kan malam wani in baka ce dan bid'a bane to za ce kawai shikenan in za ta aure ka tukuna sai ta ma jarwa sabil tukuna an gane wannan ko eh to insha Allah ina son ka amma kafin mu fara soyayya da kai zan ma tambaya me zaka ce kan shekuwa ne me zaka ce kan shekuwa ne in ka ce wannan magana duk bai taso ba yanzu ki bari nan gaba zan gaya miki ga abin da ya kamata ki sani wannan ba shine abin da ya kamata ki sani ba yanzu an gane ya kamata ne ki san kaza da kaza da kaza da kaza an gane kamar yadda Ahmad bin Yahya annajami yake cewa wato kada samari su ba da karfi akan wannan su bar abin da fi muhimmanci akwai abin da fi muhimmanci a gare su fiye da wannan an gane to sai gashi baiwa Allah kwanan nan ta musulunta ta san addinin ta ba amma ta kware wajen irin wannan abu ina ba ta gane to kaga wannan kuskure ne ya kamata ta zama to malama ne sosai don wannan fage ne wanda manyan malamai ke shigansa Allahumma sai dai idan manyan malamai sun bada fatawa kama ce Nasiru dai Albani dama ya bada fatawa kan malamin Ibn Baz ya bada fatawa kan malamin Fauzan ya bada fatawa kan malamin Ubaidul Jabir ya bayar amma misali a tambaye ka me zaka ce kan Muhammadu Surur Zainul Abidin ta ce muhammadu surur zainul abidin dama ai manyan malamai sun gaya mana dama dan bid'a ne me za ka ce kan abdurrahman abdulkhalik sai mu ce ah, ai dama albani ya yi magana kan shi bin ya yi magana kan shi fauzan ya yi magana kan duk malaman nan su yi magana kai to amma idan ya zama to wani malami ne shahararre ya shahara da karantar da sunna kuma yana da awon salafiya ya yi kurakurai sai ya zama to yan ƙananan yara ne suka yanke mai hukunci to anan ya kamata ka ba goyon baya ga abun to ka ka ba da goyon baya ga barna wa iyaz zubila saboda fage ne wanda ba fagen su bane E kaman Aisha ne radiyallahu anha wani hadisi na motsa ina iya tunawa wani bawan Allah wani wani bawan Allah ya zo yana tambayan Aisha dangane da menene abinda yake wajabta wanka me yake wajabta wanka to shi ma sai wani jariri wani karamin yaro faɗan shi bai wuce shekara bakwai zuwa takwas ba shi ma sai zo jan Aisha shi da Allah yana so ta gaya mai menene abin da ke wajabta wanka ne Aisha ta yi dariya ta ce ka san misalinka ta ce misalinka shine ɗan tsako wanda ya ji zakara na shara shi ma zai shara tare da zakaran to shi ya san shi yanzu ya kai wani matsayin bai kai matsayin ya iya gane mai ke wajen ta wanka ba ko da an gane ba zai gane ba so da ba fagen shi ne. da ki kitabata bata nan samina walau sawwata wajhaka bil midad to shine an gani kaga ta ce mai yaron misalin ka misalin dan sako ne wanda ya ji zakara na cara zai cara tare da ita shikenan kawai ko iyaz billah Allah shi taimake mu na'am shikenan ko na'am maganan tafsir ne eh, yau ne eh. to insha Allah yau ne gidauniya yau ne gidauniya ah, ba yi wancan satin eh, eh satin mai zuwa Inshallah! sai dai a nemi tafsira a a a taimakon